littafi na biyu shine fatfo rabbil bariya za mu tashi a shafi na 32 haka ne? 32 ne? a farkon shafin ko? malam yana bayani a cikin matsaloli da aka saba wa mazhaba ta malikiya malam ce tarjihu mazhab al-imam ahmad wa ghairihi rinjayar da mazhaba ta imam ahmad da wasu daga cikin malamai cewa annal adhana fardun ala sabil kifaya cewa wato fardu kifaya ne li'an al-adhana shi'ar islam wato saboda wai kiran sallah shi'ar ne na musulunci inda kika je wata ƙasa a duniya sai kika ji ana kiran sallah aka ce wannan wani addini ne ba za a ce kiristanci ba za a ce musulunci ko ya ce wa nabiyu sallallahu alaihi wasallama amara bihi kuma annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni da kiran sallah wasu halla dima man lam inda indahu sannan ya halatta wato jini na wanda bai ji ba ko bai bi kiran sallan ba a wurinsu mana yana magana ne akan hadisin nan da Annabi ke cewa ba domin kananan yara ba da mata da suke gidaje na so in ba da umarni a yi sallah in tafi gidajen waɗanda ba sa fitowa sallah in ƙona musu gidajensu kuma suna jin kiran sallah ina fata muna fahimta in dai mutum zai ji kiran sallah dole ne ya fito ya zo masallaci saboda haka wa mithluhu al-iqama haka kwatankwacin sa shi mata da iqama Allah ya ce limudawamatin nabi sallallahu alaihi wa wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya dawwama yana yi wa amarahu biha fi hadith malik ya yi umarni da yin iqama a hadisin maliku ibn al-huwairis wa qad qala wujubiha ibn kinana ibn kinana ya yi magana akan wajabcinta wa huwa min al-akbari ko min akbari talamizi malik shi umma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban imamuna maliku wa huwa qaulul zahiriya kuma wannan magana ce ta wato Abu Dawud zahiri da sauran mabiya wannan mazhaba an ga sabanin mazhaban Imam Malik an gane ko cewa ba wajiba bace ina fata an fahimta kuma waɗannan mazhabobi su ne suka rinjayi mazhaban malikiya cewa dole a yi waɗannan kiran sallah da kuma tada ikama sai na gaba tarjihu qawla imamu abi hanifa bi wujubi salati jama'ati wujuban ayniyan ala kulli muslimin wato rinjayar da maganar abu hanifa cewa wajibi ne sallar jam'i akan kowane mutum daya an gane ko hurrun da ba bawa ba zakun namiji qadirun alal itiyani ilaiha wa musamman wanda ya ikon ya je masallacin ba misali wanda ba zai iya zuwa masallacin ba an gane wa ya asamu idza tarakaha min duni udur kuma duk wanda yake zuwa masallacin yana daukan zunubi in yake zuwa ba tare da uzuri ba wa zalika li tawafur al adillati ala zalika hakan kuwa sun rinjaye da wannan cewa wajibi ne saboda dalilai da suka wanzu akan haka wa huwa ikhtiyar shaykh al islam ibn taymiya zabi ne na shaykh al islam ibn taymiya wa sayyid al mufti ibn usaymin wa ibn baz huwa sayyidaini an gane ko ba sayyidi ba wa sayyidai al muftaini Ibnu Uthaymeen wa ibn Baz rahimahumullah da shugabanni na inji shi Professor Mansur mu ma shugabannin mu ne ko wato masu fata wannan guda biyu ibn Uthaymeen da kuma ibn Baz Allah ta'ala ya ji kansu da rahama har da ko mu tsaya a kanta mu tsaya a kai saboda lokaci ko insha Allah sai a sa alama Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan wa tarjihul qawl bi jawazi i'adati salati fi jama'ati thaniya an gane